أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن بالله تعالى ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار ya uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan ɗaki ba don mu siya ba ko don mu siyar sai don mu tunatar da junanmu abin da ya sauwaka cikin wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama takbiri ila taslimi ka annaka taraha idan ba manta ba yau muna nawa ga wata kenan watan musulunci eh sha goma eh, takwas ko ga watan zulkada bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu daya da ɗari hudu talatin da takwas wanda ya daidai da hudu ga wata ko uku eh, eh? uku ga wata na wato ainihin takwas allah ta'ala ya samu dace idan ba a manta ba kasancewa ba muka yi tsawon lokaci ba mu yi karatu ba da ikon allah ya za mu tashi akan salatul maridi jalisa a cikin karatu da muke cikin wannan littafi wato sallah ga mara lafiya wato salatul mariri jalisan sallar mara lafiya a zaune wannan yake nuna mana sauƙi na addinin musulunci kuma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah ta'ala bai sanya mana kunci a cikin addinin musulunci ba da wannan ne in ba za ka iya sallah a zaune a tsaye ba sai ya kawo maka wato sauƙi rangwame na addinin musulunci wato shi addinin musulunci inna addina yusrun lalle addinin musulunci abu ne mai sauki in ji annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka maza Allah ya ce ba za a gabatar masa da wasu abubuwa guda biyu ba face sai ya ɗauki wanda ya fi sauki saboda al'ummar sa ta wahala sallallahu alaihi wasallam yau yana so ya mana bayani idan baka da lafiya ba a ce ka kashe kanka ba wala ta kutulu an fusa inna allaha kana bikum rahima saboda Allah yana yana yana yana da rahama akan bayansa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum yace harisun alaykum bil mu'minina rahufur rahim lalle Allah da mu'minai wato mai rangwame ne kuma mai rahama ne gare su saboda haka ba kashe kanka aka ce ka yi ba wala tulku wala wala taqtulu anfusakum ko inna allaha kana bikum rahima wala tunku bi aydikum ila tahluka ko ba haka bane duk waɗannan ayoyi ne da suke nuna maka wato sauki irin na addinin musulunci wato da rangwami irin na addinin musulunci da kuma rashin takura wa kai bal ma idan ka takura wa kanka akan abin da kake gani ba za ka iya ba har ka je ka halaka to anan ka halakar da kanka ne Allah zai maka hisabi na wato ainihin wannan halaka da ka kai kanka a ciki muddin idan ga sauki sai ka ki daukan sauki to Allah ta'ala ya sauƙaƙa mana duniya da lahira to wannan topic din shi za mu karanta da ikon Allah in ba za ka iya sallah a tsaye ba to ba yanda za ka yi sai ka zauna shine salatul maridi jalisan wato sallar maras lafiya a zaune وقال إمران ابن حسين رضي الله عنه كانت بيب رسول الله صل فقال صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع wato imran ابن حسين رضي الله عنه الله kara masa yake cewa wannan idan ba mu manta ba imran bin hussein shi ne ya rawaito mana hadisi na taimama wanda malaman hadisi suna cewa asahul hadith fi babi tayammu wato hadisin da ya rawaito mana shi ne mafi ingancin hadisi dangane da babi in akan magana taimama ne to malaman hadisi baki ɗaya suna jinjina wa hadisin imran bin hussein Allah ya kara masa yadda yake cewa kanat bi bawasir na kasance ina da bawasir da ake nufi da bawasir za ka iya cewa basir kaga kenan basir ba bahaushe ɗauka kalma ce ta larabci an gane ko to ba mu san ce basir ba hausa ana ce mu shi ɗan kaloma ko mafi abin da na fi sani kenan ana kiran basir da ɗan kano ma amma basir larabci ne yake cewa kanat bi bawasir na kasance ina da basu sura bi ma'ana basir yawon katutu na rasa inda zan sa kai kaina idan aka ce bawasir jam'i ne na basur guda ɗayan shi ana ce mushi basur wato jam'insa kuma ana kiran shi bawasir yake cewa kasancewa ba su riyamun kanta na rasa inda zan saka kaina ina cikin halin kafani kayi ina cikin halin kunci to anan san ma tana min wahala a tsaye ka san duk mutumin da ba su yi masa kanta har ta kai da baya iya sallah a tsaye ka san abin ya kai ya kai inda ya kai ya ce to tun daga likita shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba zan yi kasa a gwiwa ba fa wasu rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai na tambayi likitan likitoci shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba shi amsa yace salli qa'iman yanzu abin da yake akwai al'aslu fi sala alqiyam asali shine a sallah idan mutum zai iya yayi a tsaye wato shine abinda da manzon Allah yake nufi a nan salli qa'iman yi sallah a tsaye ya kai imran bin husayn yace fa in lam idan hal ba za ka iya sallah a tsaye ba to fa idan ka yi sallah a zaune fa in idan ba za ka iya yin sallah a zaune ba fa'ala jan to ka ban shingide a gefen ka in ma na abunka ko na ka yadda dai za ka iya samun wato ainihin support da za ka iya samu ka gabatar da wannan sallah ina fatan an gane wannan kuma hadisi ne ingantacce imamu bukhari da abu dawud da imamu ahmad suka wato ainihin rawaito wato ainihin wannan hadisi wato kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaban masa mafifici a sallah shine ya tsaya idan zai iya sai manzon Allah ce in ba za ka iya ba wato ka yi shi a zaune in ba za ka iya yi a zaune ba ka yi shi a shingide wannan kuma har yanzu yake nuna mana si'atu wato dini al-islam wato yake nuna mana faɗi da yalwa na addinin musulunci ba za a ce dole dole ka yi abu guda ɗaya ba in ba shi ba kawai to ba za a karba ba wannan ba haka yake nuna mana ba yana nuna mana faɗi da yalwa na addinin musulunci ina fatan an gane وقال أيضا يكي cewa. sa'altuhu sallallahu alaihi wa sallama na fara tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an salatin rajuli wa huwa qa'id menene matsayin sallar mutum alhali yana zaune faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man salla qa'iman fa huwa afdal duk wanda ya salla a tsaye to hakan ya fi. ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم دون دي صلى أزولي ينا درب اللادن وان دي تاشي يي صلى أتعي وتو بمعنى وان دي صلى أزولي لا جنسى رب اللادن وان دي صلى وتو أتعيني إما فتنان قالي شيفا ابن القيم الجوزية شيما ma wani jingimin daga cikin likitoci na addinin musulunci irin waɗannan su ne da katira na gaskiya na addinin musulunci irin su ibn al-qayyim wannan ai ya fi ƙarfin profesa ba ina jin a cikin in za ko igafatul fahim ina tabbat ina da kaman runjayar da cewa kaman a igafatul fahim ne ba zan iya bi tahdid tana inda yake wannan bayani ba amma na fi ƙarfafa cewa kaman ya yi wannan bayani ne a cikin littafin sa na ibadatul mafhar yake cewa za ka samu mutane suna sallah a masallaci ba a sahu ba amma ladan su ya bambanta ladan su ya bambanta kuma limami dai kuke bi za ku samu wannan sallarsa zuciyarsa da jikinsa baki dai suna masallaci suna tare da liman wani za ka kuma gangan jikinsa ne kawai yake masallacin amma zuciyarsa tana london ko tana dubai ko tana america wani ma dan hasara tana kasuwar katako ko yan tifana ina fata an gane yana tuna gashi yanzu ba an ɗauko buhu na kaza in ma in a yan goro yake yanzu an ɗauko goro idan a yan alubo yake yana tuna yanzu fa an loda alubo buhu kaza kenan baya na kuma ana masallaci to kaga kenan sa ba dini da ladan wanda jikinsa yake masallacin ba kuma zuciyar shi take masallacin kuma fata an gane wani kuma za ka ga ga jikinsa zuciyarsa tana masallacin amma kuma ba ta tare da liman za mu ga gaba ɗaya shi zuciya shi a masallaci duk abin da yake masallacin shi zai dinga tunawa yanzu fa agogon cin tirar angle din nan kaza ne shi sa wani sa'in sa abubuwa a gaban masallacin ma wasu malamai suna karhanta shi za mu ga cewa wani zai ce to yanzu shedan ka san ba abin da ba iyawa sai an zo sallah zai ce maka to yanzu wannan dan daradaran nan da kake gani daga jikin bango zuwa sahun nan guda nawa ne ana sallah ba sun yi nemi sai ka irga ana sallah sai daga mutum ya fara haka da kai sai ka rasa mai yake shi yana irga waɗannan bara gwara da kake gani na sallah idan ya kasa da wannan sai ce maka to ai yanzu wannan addu'a ta ba a sala za ka samu to wancan gashi nan an yi shi da jan fenti wannan kuma an yi shi da gulun fenti to sai ka to wanda aka yi da jan fenti girga na layi nawa ne sai ka ga ka fara irgawa ana cikin sallah ba ko kuma ya ce me yasa can wancan mai nuna awa ɗin ya yi ƙarami wancan kuma ya dogo to analysis kala-kala zai fara yi maka zai fara yi maka idan ya gagara sai ya dinga sanwara maka to limanin nan wani irin jamfa ya saka yau shi hularsa ta yi daidai da kayan ko kuma kayansa ya saba da hularsa wannan abubuwa kala-kala na abun mamaki idan shaidan ya fara wani sa'in sai ka idar da sallar kawai sai abin ya baka dariya wanda inda ana zaune lafiya ne kawai ba zai kawo maka wannan tunani ba to saboda haka wani na masallacin amma kuma duk hankalin hankalinsa yana kewaye da abin da yake masallaci to kaga kenan shi ya fi dama dama ga wanda hankalin sai ya fita a masallacin baki daya ina fatan mun gane to saboda haka shi yasa ya ce za ka ga mutum ɗari ko dubu sun yi sallah amma kowa da irin ladan da yake samu a gurin Allah Allah ta'ala ya ba mu ikon dawo da hankula mu cikin sallah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sallah a zaune yana da rabin ladan mutumin da ya tashi hakan nan sallar da aka fi tsayuwa kada ka ce ina masallacin shafshaf ina masallacin yan okada wato yan ayi ayi wai yar faki ba yawa sai lada an gane ko masallacin kulhuwan lawa da masallacin falak da lati to illan da zai maka shine masallacin da suke karanta kulhuwan lawa ko falak da lati sallar su ta yi ba wa ta yi ba amma za ka haɗa da wanda suka karanta ayoyi hamsin ko ayoyi talatin ko ayoyi ashirin ko ayoyi goma sha biyar ba zai taɓa yiwuwa ba sallar da aka fi tsayuwa ita ce tafi lada a kowane masallaci ne ina fatan mun gane wanda aka fi tsawaita ɗan karatu to shine ladan ana saka rai ladan su zai fi wanda wato ainihin karatun su ba shi da tsawo an gane ko idan ka je yan muda ya ce to ku bashi lada biyu mutumin kuma da ya ɗauki bakara ya ɗauke ya ta ko ali imran kaga ba za ka taɓa cin bulus ba kuma ladanka ko a nan duniya ne mutumin da ya sawo uku da keke na kai daga farar gada zuwa terminus daidai yake da wanda ya sawo ba kaga ko a duniya ma kaga ai hauka ne mutum ma ya daidaita lada ina fatan an gane to shikenan sai manzo Allah ya ce yana da rabin ladan wanda ya salla a ina a tsaye wa man salla na'iman duk wanda ya salla yana mai barci wato anan ba wai ana nufin kana barci kana salla ba domin rufi'atil aqlam an salafin an ɗauke wato ainihin alƙalima akan abubuwa guda uku daga ciki akwai anna'imu akwai mai bacci hafta ya sai kiza sai ya farka shi yasa za ka ga kana bacci ka je ka kashe wani ka tashi kana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba in ba Allah bai ga dama ba sai ci sai an kama ka da zunubi kana bacci sai ka ga gashi nan an kama ka ka sato akuyar makocinka ana ta wallahi tallahi to ba komai a kanka ko kana bacci eh kai mafarki ka turmushe matar makocinka kana yi ko ba ka yi to ban ce ka faɗa ba to kaga ba ka da zunubi ko kuma kana azumi sai ka tashi sai ka ga ka yi janaba ko ba za a ce to ai in mani ya fita a jikin mutum yana azumi azumin shi ya yi ya warware to kasancewar baccin da yake an ɗauke a kan shi har sai ya farka ina fatan mun gane to saboda haka ba wai ana nufin kana bacci kana sa ai mai bacci ma bai san abin da yake yi ba wato ana nufin wa man salla na'iman duk wanda ya salla yana yana shingide yana kwance kenan wannan annahu kinayatan ala ittija wato an ana kinayarsa ne akan mutumin da ya shingide an gane ko wa fi shi yasa ya ce a wata wayar ma muttaqi'an wanda ya sallah yana wato ainihin shingide falahu nisfu ajr alqa'id yana wato da rabin ladan wanda ya yi sallah wato ainihin a tsaye wal muradu bihi al marid abinda ake nufi da wannan wato shine ga mara lafiya ba wai ana nufin kowa idan ya ga ba zai iya ba kawai ya sallah a tsaye ko a zaune wannan ana ka optional ne ba haka ake nufi ba wannan ana nufin ga mai lafiya mara lafiya kai wa qad qala anas bin radiyallahu anhu anas dan malik abu hamza kenan khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallama ala nasin wa hum yusalluna qu'udan min marad wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita ga wasu mutane sai ya same su wahum na qu'udan suna salla a zaune min maradin saboda tsananin rashin lafiya fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce musu inna salatal qa'id inna salatal qa'id ala nisfi min salatil qa'im lallai ku sani cewa ba laifi kuka aikata ba don kun yi sallah a zaune da rashin lafiya amma ku sani cewa inna salatal qa'idi lallai sallar wanda ya zauna alan nisfi min salatul qa'im tana da rabin ladan wanda ya salla ne a tsaye wannan kenan shi ma wannan hadisi ne ingantacce ahmad da ibn maja suka rawato kuma da sanadi wanda yake mai inganci wata rana wa'ada sallallahu alaihi wasallama mariban wata rana manzon Allah sallallahu alaihi ya ziyarci mara lafiya ziyarar mara lafiya sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ana zaune ce man asbaha yau man asbaha minkum yawma sa'iman wane ne waye gari yana azumi sai abubakar ya ce ana sai manzon Allah ya ce wa man adami minkum yawma mariba wane ne ya je ya duba mara lafiya yau sai abubakar ya ce ana sai ya ce wa man aka mai kumul yau miskina wane ne ya ci yadda miskini yau abubakar ya ce ni ne sai mazala ce wa man ittaba minkum al-yawma janazatan wane ne ya bi sallar janaza yau sai abubakar ya ce ni ne wanzan Allah ya ce majtama'na imri'in haga illa da khalal janna babu mutumin da zai haɗa waɗannan abubuwa guda uku a rana guda hudu ko guda uku a rana face sai ya shiga aljanna kaga yau an ce ana da janaza ko an sanar da aka idan da sallah aka ce akwai janaza da za a yi to in kana so ka samu wannan gara sa wallahi in dai ka je kai janazar da ikhlasi ka kuma raka ta makabarta sannan ka ciyar da ka samu wani muskini ka bashi ɗari biyar in ba ka da abincin da za ka bashi aƙalla ɗari biyar za ta isa mutum ya ci abinci mai kyau sannan kuma ka bi mara lafiya ka je ka gaishe shi sannan kuma daman yau alhamis ne ranar azumi kaga abubuwa guda hudu ne ba uku ba ka gane ko kuma bayan ka dawo ka dan taka asibiti ko asibitin mansur ka je ka gaishe da mara lafiya da ikon Allah ba za ka haɗa waɗannan guda hudu a rana ba face sai Allah shigar da kai aljanna wato kaga abubuwa guda hudu ne idan baka yi hankali ba har ka gama rayuwarka ba za ka iya samun waɗannan falala ba za ka samu yau ga janaza amma ba na azumi yau ga azumin amma ba janaza yau ba ce da sai dai ka samu kana tunishin din yau ka samu nauki wannan ya wuce ba wannan ga wannan ba wannan ga wannan kan ka samu mutum ya samu waɗannan garaɓasa guda hudu ya cika su a rana to zai matuƙar ba ƙaramin aiki bane mai wahala to saboda haka lokacin da ka ɗan samu chance ba yanzu ka tashi yau alhamis ba to sai ka tashi ka ji wannan hadisi sai ka ce to ka gaskiya tun da ban ci komai ba barin ci gaba kawai da azumi kana ci gaba da azumin an jima sai ka je janaza kuma aka yi janazar da kai aka raka ta makabarta da aka raka ta makabarta gidanta na gaskiya to kana dawowa sai ka tsaya sai ka gaida mara lafiya to kaga saura abu guda ɗaya kenan to wannan guda ɗaya shine ciyar da wato ainihin muskini abincin ka na gida da za a baka sai ka ɗauka ka je ka ba wani muskini a koyi to shi kenan kai kan an baka tikitin aljanna ba abin da zai hana ka shiga aljanna sai dai in baka mutu ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to manzon Allah wa adama maridan kaga dukkan manzon Allah yana zuwa gaida mara lafiya ba to manzon Allah ya ziyarci wani mara lafiya ko manzon Allah ce duk wanda ya ziyarci mara lafiya da safe za a wakilta mala'iku dubu saba'in suna cewa Allah ya ji ɗanka Allah ya gabata maka Allah ya kare ka da shirin makiya an gane ko za su dinga maka waɗannan addu'o'i har yammaci ya yi wanda kuma je gai da mara lafiya da yammaci za a samu mala'iku su ta masa addu'a suna raraka masa addu'a har wato ainihin gari ya waye ina fatan an gane wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ziyarci mara lafiya fara'ahu yusalli ala wisada sai ya ga wato wannan mara lafiyan yana yin sallah yana yana ɗora goshinsa akan fulo an gane ko alwisada shine fulo wato abu mai laushi wanda ake iya shingida ake iya ɗora kai akai ina fatan an gane manzo Allah sallallahu alaihi ya ziyarce shi fara'ahu yusalli ala wisadatin yana sallah akan fulo fa akhazaha sai manzon Allah ya karbi wannan fulo din farama biya sai ya hurgi da ita sai manzon Allah ya karbi wannan fulo ya hurgi da shi sai mara lafiyan bai da daraba fa akhadha uban sai mara lafiyan sai ya yi roshin sai ya dauki ya dauko wato udan ya dauko wani katako da manzon Allah ya fasge wato ainihin fulo din ya yi hurgi da shi yana annabi yana masa ishara ba a yin sallah akan fulo ina fatan an gane lokacin da manzon Allah ya ɗauki wannan biya sai ya yadda fulo ɗin nan fa akhadha udan sai wannan wato mara lafiya sai sauri wato sai ɗauko wato ainihin katako liyusalli alaihi domin yi sallah a kansa fa akhadahu sai manzon Allah ya ƙara karɓan wannan wato ainihin katako din farama bihi sai annabi ya ƙara jifa da wannan katako wa sai ya ce mushi sai ya ce mu mara lafiyar nan salli alal ardi ya salla akan kasa in istata in zaka iya wa illa in ba za in ba za ka iya dora goshinka akan kasa ba fa aumi to kai imani. fa aumi imani ka dinga nuni kawai da kanka in ka zo rukuni Allahu akbar Allahu akbar ka dinga yin nuni da kanka amma is not allowed ka dinga dora goshinka akan wani abu katako ne ko kuma fulo manzo Allah ce waje al sujudaka akhfadu min ruku'ika ka dinga sanya wato ka ta fi kasa da ruku'inka bi ma'ana in za ka yi nuni da kai kana sallah ana so wato ainihin ka ta fi kasa fiye da ruku'inka bi ma'ana in za ka yi sujuda sai ka yi haka Allahu akbar an ga yanda ne ko sannan sai wallahu liman hamida to zunan zaka tafi ne kenan zaka tafi sujada sai ka ce Allahu akbar kaga ka kafi sun ko a sujjadar ka kafi sun kuma fiye da rukuyin ka ina fatan muna ganewa sai mazan Allah ya gaya mu wannan mara lafiya wato wannan hadisi shi ma hadisi ne wanda za ka samu wato ingantaccen hadisi ne wannan hadisi shi ma hadisin tabarani ne da imamul bazzar da ibn sammak shi ma ya rawaito na hadisin da imamul baqi kuma sanadin hadisi sanadi ne mai kyau kamar yadda yake cikin silsila a hadisu sahiha hadisi na dubu uku da wato ashirin da uku hadisi ne mai kyau wato yake nuna maka wannan za ka iya samun zuwa ka samu mara lafiya a rikici an gane ko to idan ka je duba mara lafiya yi halin da ya shiga na rikicewa kar ya baka haushi an gane ko kaga da annabi ya karɓi kullum ya yi wuri da shi mai mara lafiya ya kara yi sai ya ɗauki mai sai ya ɗauki katako na Allah ya fushi inda wani ne sai ya ce ina kwacewa kana ƙara ɗaukowa kai kan kaza da kaza sai ya zazzagi mara lafiya an gane ko kuma idan ka je daga cikin ɗan ƙananan adab na ziyaratul marba na ziyarar mara lafiya ba a so mutum ya je gaida mara lafiya ya daɗe a gurin an gane ko kana zuwa idan ka gaishe shi kawai ka fita shafshaf sannan kuma ana so idan ka je ka zauna don manzo Allah ce duk wanda ya je gaida mara lafiya wato ainihin rahamar Allah tana bibiye da shi wato rahamar Allah tana rabinsa fa idza jalasa idan ya zauna a cikin gaida mara lafiya zamaratu rahama sai rahama ta bibiye shi baki ɗaya jikinsa sai ya zanto ko ta ina na shi rahama ne ana so ka zauna a gindin kan mara lafiya ka dinga ce masa la ba sa tahurun as'alullah al'azima rabbal arshil azima an yashfiyaka manzon Allah ya ce duk wanda ya ziyarci mara lafiya idan yi masa wannan addu'ar idan ka ga mara lafiyan bai tashi ba to wannan cuta ce ta ajali idan ka ce as'alullah al'azima so bakwai rabbal arshil rabbal arshil ya an ka idan ka ga mara lafiyan bai tashi ba to cutar ce ta ajali ba zai tashi ba ina fatan an gane kuma ana so bayan kai haka din ka ba shi dan labaruka masu daɗi an gane ko ba wai ka je gaishe shi ba ka ce la la la la a wannan ciwo ka shi ya kashe wani shi ya kashe alhaji garba shi ya kashe alhaji mudi to wannan kana ba shi wannan labarin kana ƙara tayar masa da hankali ne to a lokacin sai ka ga wani ma ya fara kuka yana tsammanin shi ma ciwon shi zai kashe shi ko ka ce ka a irin wannan ciwo ba a tashi ba a tashi la auna wala quwwata illa billah wannan ai sai dai kawai a ta addu'a ai kawai ba abin da ya rage maka yanzu sai istighfari kaga ka zama annoba kai da ka je gaida mara lafiya ka zama wani annoba kuma ka zama wani lalataccen mutum ka gane ina fatan an gane to duk irin waɗannan suna daga cikin adab na wato ainihin gaida mara lafiya ko da ciwon ka tabbatar cewa ba zai tashi ba kana ganin ciwo ne kirikiri wanda zai yi wahala mutum ya yi an gane ko ce ka wannan ciwo insha Allah insha Allah ai na gama wanda ya yi wanda ya fi wannan ma kuma ya yi ya tashi an wannan ciwo ana tashi amma ka kiyaye magani ka dan dinga motsa jikinka to kaga ko bai tashi ba dai ka cusa masa farin ciki na wadan wannan lokacin kafin ya mutu ya ɗan samu farin ciki ta dalilinka to Allah zai baka lada amma ka je ka dame shi da surutu ko kuma ku je gaida mara lafiya a gindin gadon mara lafiyan ku fara musun Chelsea ko kuma Barcelona a cikin asibiti ba an gane ko a cikin masallatai wannan abin ya zama bala'i a makabarta za ka ji ana canci akwai waɗanda suka kaure da fada ba a wani asibiti wai a kan chelsea da barcelona sun je gai da mara lafiya aka kama dambe ba suka faɗo kan marasa lafiya a asibiti ba yana karya kake yi yana wallahi kai ne makareci sai ya ɗora mashi naushi aka fara fada a cikin asibiti to yanzu abubuwan sun zama abubuwan da suka zama a makabarta hiran chelsea a wajen zaman makoki hiran chelsea a asibiti a ko'ina hiran balabalan nan ya zame mana bala'i to mutum ya sani cewa ana tasar da shi ne ranar tashin kiyama wato ainihin da chelsea ko da barcelona tunda yana santa ta chelsea forever sai ya tasar da kai da chelsea da messi da gigs da wane ne sun irin rune din nan da su wane ne messi da shawarsu sai ka ga ka ga messi ranar tashi kiyama allah ya sauka ga ka ga beckham beckham din nan kuma an tambaye shi me kake so a rayuwar ya ce ya fi son matarsa da yarsa me ka buki a duniya ya ce ya musulunci da musulmai la'anatullahi alaihi ya yi fakin musulunci da musulmai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda ya kamata musulmi su yi wani yawancin a yi sun sa kona aka ce to ai yanzu ranka daɗe musulmai suna son ka kana gol ɗin ya ce da ya san musulmi za su so shi a duniya da bai fara gol ba wannan wacce irin kiyayya ke yi wa addininka amma kuma za ka ga mutum a daidaita sahu a tsawon sallah za mu ba bikan a bayan shi katon arne wanda ya ki musulunci da musulmai to wannan wani irin bala'i ne to ranar tashin kiyama kawai sai a tashe ba ku ga chelsea idan kana san mawaki ne mr t kake so to ranar tashin kiyama ga ga mr t idan biyu aiki kake so ga kaga ga biyu aiki idan tuba kake so ga kaga ga tuba in silidiyan kake so ga kaga ga silidiyan ya gaju kake so ga ka gashi inda kiribobin ne ga ka gashi inda maci ne ga ka gashi inda big ne ga ka gashi duk inda bob ne ga ka gashi duk wani mawaƙi da kake so ranar tashin kiyama allah karka ma wahal da kanka za a gayyato maka shi ga ka gashi a gabanka kuma karka ce to in wancan na san shi wancan na allah zai koto kofi ɗinsa sama da guda dubu miliyan an gane duk wanda yake son shi sai a manna mushi daya sai ka bude ido sai ka ga irin shi can a gurin wancan ya an ya rubuta kwafi din jirin shi da yawa wani yanzu ya samu majallaci ya ya arrajulu yuhibbu alqawm wa lamma haku bihim mutum ne yana son mutane amma bai taba haduwa da su ba kuma zallaci almar'u ma'a man ahabba mutum na tare da wanda yake sura da tashin kiyama Allah mu ka tasar da mu da manzon Allah Allah ka tasar da mu da baban kadar da baban alkasimu Allah ka tasar da mu da abubakar da umar kamar yadda abdullahi dan abbas ya ce Allah ka shigar da ni aljanna irin ta abubakar da umar ko da ban yi ban yi aiki irin nasu ba wannan shine daga cikin kaɗan daga cikin ladabi na mara lafiya in ka je ka dinga bashi labari mai daɗi kuma kar ka daɗe ina fatan an gane wannan kenan insha Allah wa inda za mu tsaya kenan saboda gocewar lokaci idan muka zo insha Allah za mu tashi as-salatu fi safina menene ingancin sallah mutum yayi a cikin jirgin ruwa a cikin kwale ya halatta kai sallah a jirgin ruwa a kwale ko bai halatta ba to idan muka zo topic din mu kenan insha Allah da kuma wato ainihin al-qiyam wal qudu fi salatil layl ya halatta kai sallar dare a tsaye ko lafiyan ka kalau ya halatta kuma ka yi abe a zaune shi ma ko lafiyar ka kalau to insha Allah idan muka zo darasin mu na gaba za mu tashi akai ban sani ba kowa ko mai dan mai tambayoyi ba tambaya sai mai abuwa na nufin duk abin da ba wai a shimfiɗe ki a kan ƙasa don ba wato kai za ka ɗauko shi haka misali ka dinga ka dinga kana sa goshinka a kai an gane ko in dai ba a kan ƙasan yake ba to wannan ba a yi ba a yadda kai sallah a kai ba an gane amma kamar a shimfiɗe ki ba komai babu wani matsala a kai an gane ko al'asir a larauci mace ce eh inda ka ga an ambaci kanat ya kasance ko ta kasance ina da basir bi wasir kanat wato basir ta kasance tana damuna eh mu'annas ce yana an gane ko daga cikin alamatu ta'anis akwai wannan tawun din na ko tambaya lokacin da limami ya samu lalura ba shi da lafiya zai yi sallah a zaune to gaba ɗaya mamudin masu ma sun samu bonus na rana su ma sun samu bonus kai ma kawai kana zuwa sai ka zauna lafiyar ka kalau tunda limami ya zauna shugaban sallah ya zauna ai kai ma zama za ka yi manzo Allah ya ce fa idza salla jalisan fa sallu julusan ajima’u an gane idan limami yana salla a zaune to kuma ku bi shi a zaune din an gane ko amma ka mu ba mu saba da wannan sunar ba liman ba shi da lafiya ko sai a benta shi ce yi waje bawan Allah zai ce Allah ba ku hakuri shi sai ya maza sai ya ce wani mai lafiya ya ja an gane ko idan limami ba shi da lafiya ba ba laifi bane ya ja sallar a zaune in a zaune ke sallah a kawo shi ya sallah a zaunan kuma ya ja mutane tunda har yanzu ne liman an gane ko a ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yanzu da za ka yi wannan sunnar ko so daya sai ka ji an samu masallacin suna masallacin guragu street kwanan mutuwa masallacin ne ko shi kenan kawai masallacin ya samu suna an samu izgili ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gaba ɗaya ma a zaune suke sallah an gane ko to Allah ya samu dace akwai mai tambaya أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك تنا cikin hisnul muslim an gane ko in ka duba hisnul muslim insha Allah za ka iya samun wannan addu'a a ciki mun karanta kuma haisun muslim daga farkon sa har zuwa ƙarshen sa da insha Allah ko wannan addu'a a ciki asalullah alazim rabbul arshil azim an yashbe ka ko ka dinga ce mishi la ba sa tahurun insha Allah wannan tsarki ne ga ka an gane to shi ma ana so ka dinga gaya wa mara lafiya wannan wala da manzo Allah ya gayyaci ya dubi wani mara lafiya yana ce mishi la ba su tahurun wannan kafara ne ga me maimakon ya ce amin sai yana cewa ka shehun kabirun tuzihul qubur ai ni babba ne girma ya kama ni kabari kawai yana so ya kai ni manzo Allah ya ce la ba su tahurun ya ce ina wannan ciwo kawai yana so ya kai ni kabari sai manzo Allah ya ce idan to ya kai ka kabarin kawai manzo na dan bada baya kawai sai aka ce ya rasu ba shi kenan ba maimakon da aka ce la ba su tsawurin sha Allah sai ce amin amma sai yana ta kunkuni yana ta ƙanana maganganu sai manzalla ce to ka mutun kawai ba shi kenan ba a huta da kunkunin to Allah ya sa mu dace اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله